duk inda farin cikin duniya yake wallahi a cakuɗe ke da baƙin ciki duk wanda yau ya yi farin ciki ko ba yana murna ba gobe ka saurare shi wallahi sai ya yi kuka sai ya yi baƙin ciki kuma duk wani abu mai kyau na duniya mai haske to wallahi yana tare da ɓaci dukkan abu wata rana sai ya zama tsoho a duniya duk farin cikin da za ka yi a duniya wata rana sai an zo an maka jajen bakin ciki haka alƙawarin ta yake shi yasa aka bijiro da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makullanta da mabudanta wannan duniyar aka bijiro ta ita ga annabi ga makullai da mabudai aka ce masa gata fa aba an yakbalaha annabi yace ba zan karba ba bana so na haƙura bana santa ya ƙi karɓanta sallallahu alaihi wa alihi sallama ni da kai kuma yau gashi nan ita ce take wahal da mu yau idan mutum bai da duniya to ba ma mutum bane a cikin danginsa yau duk wanda bai tara duniya ba to ba lalle ya je neman aure a kula da shi ba idan yayi magana ba lalle a saurare shi ba idan ya ba da shawara ba lalle a karbi shawararsa ba kawai ma an zo lokacin da waye mutum shine waye ke da abin duniya al'amari ya canja rayuwar mutane ta canja an manta nassi an manta karantarwar annabi an shiga cikin rudani an kauce wa daidai an kama kuskure kuma a kai ake ta mutuwa Allah kiyaye Allah ya hana bayan Allah salihai su rungumi wannan duniya same ta ba don kwamitin saboda ya jarabe su ya shimfida ita wannan duniya kuma ga maƙiyansa saboda me su je su ta rudu ya ba su duniya ne saboda rudanin da za su je su ta yi amma ba wai cewa a lahira sun ba yunus ibn ubaid yake cewa an kamanta wannan duniya wato kamar mutum ne mai bacci ita wannan duniya kamar mutum ne mai bacci a cikin baccin sai aka nuna masa ga wannan abun mai kyau ne kana son sa ga wannan abun kuma baka son sa ma'ana abin da kake so da abin da baka so yana bacci ne aka nuna mai ga abin da yake so ga abin da baya so yana kokarin ya zaba kawai sai farka daga bacci to haka duniya take ba ta da garanti wallahi ka ganka nan kamar mafarki ne zaka ganka a kabari sai ka ce wai mafarki kai ne sai zuciyarka ta gaya maka sai ka ga ashe lahiran nan gaskiya ne ashe rayuwar kabarin nan gaskiya ne yanzu ga ka a kabari ga mala'ika yana tambayan ka jiya kuma fa ga ka a duniya kamar a mafarki to haka take zuwa mutane haka mutuwa take zuwa mutum kamar mafarki yana cikin rayuwa kawai duk yanda ka san wutan nefa ta dauke sai ka ga duhu ko to wallahi mutum yana cikin tafiya a cikin duniyar nan in wutar ta dauke kawai sai ga ya mutu yana shiga al'amura na na ainihin barzaku sai ya fara tunani wai mafarki yake yi ne kamar bacci ya tashi daga shi kamar kamar wani abu ne ya faru sai kuma bai gane ba fa mafarki bane fa zahiri ne yanzu gashi nan yanzu gashi nan a kabari yanzu daman nan ne kabarin da ake faɗa yanzu dama wannan ita ce mutuwar da ake faɗa to haka mutuwa take rafkan mutane malam ba tare da sun kifla ba isa dan maryam annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce ad-dunya qantara duniya gada ce Ya ce fa abruha ku kokari ku tsallake ta Ya ce kada ku tsaya ku ce za ku rayu akan gada ibnu maryam haka ya ce. duniya gada ce duk mai hankali yana tsayawa ya ce zai kasa kayansa a gada duk mai hankali zai ce anan zai tsaya a gada a tsallake ta ka wuce wani malami ya ce misalin mai neman duniya kamar wanda aka ba shi ruwa ne yana ta sha yana ta kwankwada ruwa yana sha ruwan kogi ne yana ta sha yana ta kwankwada yana ta sha yana ta kwankwada yana ta sha yana ta kwankwada duk lokacin da ya sha ya sha kuma sai Allah ƙara masa ishirwa ya ta ishirwa amma ba zai shanye wannan ainihin wato ruwan kogi ba to haka duniya za ka yi ta neman ta kana tarawa kana neman ta kana tarawa kana neman ta kana tarawa wallahi tallahi ba za ka iya kare ta ba sai dai ka mutu to haka shi ma mai shan ruwan nan zai yi ta sha har ya sha ruwan ya masa yawa sai ruwan ya kashe shi idan ya mutu kuma a lokacin zai gane cewa ga ainihin wato lahira nan ta fuskance shi